yanzu haka da ya jama'a da kuma wasu kungiyoyin ci gaban jihar taraba sun fara mai da martani game da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na cefanar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka jigin sama da ma wasu gidajen gwamnati da ke biranen abuja da kaduna batun da 'yan taraban ke ganin bai dace ba kamar yadda rahotanni ke nunawa tuni gwamnatin jihar taraban ta saka tallace fanar da waɗannan kadarori a wasu jaridun ƙasar batun da ya tunzura wasu kungiyoyin ci gaban jihar kiran wani taron manema labarai don nuna fushi da kuma kin amincewa da wannan mataki da gwamnatin jihar taraban ke yunkurin yi musamman a wannan lokaci da bai wuce watanni biyu ba da a da sabuwar gwamnati muri progressive association ƙungiya ce mai fafutukar ganin ba a sayar da kadarorin gwamnatin jihar taraban ba kuma a taron manema labarai da suka kira kungiyar ta yatar da wannan yunkuri kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Hussaini Sani Muhammad Lauke cewa mun gan shi a jarida cewa za sai da property din state dinmu eh, gidaje bayan akwai wani jirgin sama ma wanda shi ma mun gan shi a jarida sai kuma sai ga wannan na batun gidaje shi ma ya fito suka sa wanda za su yi da a cikin kaduna ah, sai kuma ga jiragen saman mu akwai ɗaya a kaduna akwai sauran ma suna nan Abuja muka samu wannan labarin. Shi ma wani rajin kare al'ummar jihar Taraba Muhammad Gida da Sandir da cewa yayi. Na farko dai shine mu jihar Taraba bamu da gida sarki duk jihohi sha tara na suna da gida na sarakuna wanda in sarki ya zo yake sauka da tawagan shi mu bamu da shi na biyu kuma bamu da gida wanda yake dawo kamar guest house in muna da taro na yan taraba yadda duk sauran jihohi suna da guest house suna da wasu kam sun mai da su ma hotel inda suke samun kuɗin shiga wanda yake taimakon jiha wadda muke gani na uku kuma su ma'aikatanmu da suke zuwa na wannan liyason ofis ya kamata a ce in suka zo akwai gida na taraba inda za su zauna su samu wurin zama domin kaduna wuri ne da ake da wuyan gida abin da muke kiran al'umma shine wa'innan gidajen idan gwamnati kiran da muke ta canja shawara ta bar wa'innan gidajen ta mana amfani ko kuma duk wanda ya je saya to a shirye muke mu za mu kai wannan maganan kotu ta yadda kotu za ta rawa mana shin gwamna ko da kadara na state wadda ba tare da amincewar majalisar jiha ba ko kuma mutanen jiha wadda wannan shine muke kira al'umma cewa kiran mu babba shine gwamnati ta soke batu wannan sayarwa duk kuma wanda ya saya to mu muna da mataki gaba da za mu ɗauka. To sai dai kuma a matanin da mukaddashin gwamnan jihar Mr. Sani Abubakar Allah da ya maida ta bakin kwamishin kwamishinan yada labarin jihar mr emmanuel bello ya ce gwamnatin jihar ta dau wannan mataki ne bayan wani nazari game da hanyoyin da za a samu kudaden shiga musamman maganin irin matsalolin da ta gada daga tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe yanzu an san matsala da muka shiga bi acting governor sani abubakar ɗanladi ya shigo akwai abubuwa da yawa da muka gani a ƙasa na daidai ga basussuka da state take ana bin mu na banki da muka duba muka ce to ya za yi mu san mun fita daga cikin wannan su matsalolin da muka samu kan wace kuma wani abu da muka yi shi ne muka ce to akwai abubuwa da ya kamata mu duba mu san ko za ci gaba da su ko ba za ci gaba da su ba har yanzu muna kan eh, tsarin inda ma yi mu san dai to kamar me kuke gani ya sa eh, gwamnatin da ta dauko wannan mataki a shin na ce muka akwai gwamnati dai kasan gwamnati za ta tsaya ta ta tsaya tana kallo a ce ko ba kuɗi ba kawo yanzu ma dai tuni har wasu kungiyoyi irin su Taraba Elders Forum da kuma Taraba Progressive Union suka fara haramar gazayawa kotu don kalubalantar wannan mataki na cefanar da kadarorin gwamnatin da ake yunkuri wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kare na kwashin mamu karaban gwamnatin jihar za su sauya tunani ko kuma ibrahim zo sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya